بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض bayan an gama sallah Allah ya ce fa idza ta salatu idan an ka kare sallah ya ku musulmai shiru fil ardi ku cikin ƙasa saboda shi bida kuɗi al'amari na na lalura wanda dole ga kowa ya bida kuɗi to idan an ka gama sallah mutane sun matsu tun ɗazu an hana musu sana'a da bida kuɗi kowane iri to yanzu ya ce da an ƙare sallah duk wanda ka bida kuɗi ya watsa cikin ƙasa wannan umarni fantashiru wato amur ibaha umarni na na halacci wato ya halitta kowa ya cikin uwa duniya wajen bada kuɗi an gama sallah wabta gomin fadalillah ku nemo daga falala Allah udlubu arrizqa ku nemo arziki min fadalillah daga falala Allah littijara ku yi kasuwanci wata sarrufi ku yi ta tasarrufin ku fiye abin na hawaiji a cikin dukkan bukatocin ku hada huwa al bainal islam wannan shi a bambanci tsakanin musulunci wa gairihi da wani ne kun gani wato a musulunci ya halitta abin na a tebe da kuɗi bayan an gama sallah an ba da umarni na halar kowa da kowa ya yi wurin da kuɗi to amma akwai wani abu da wasu ka yi su ba cikin ba bida suka zuwa cikin uwa duniya wadda ƙur'ani ya ce ba ana gama sallah sai su tashi cikin masallaci jama'a lalura kaza garin jama'a lalura kaza gare ne. wayannan masu sabon allah ne wayanda kai haka nan masu sabon Allah ne mai ba su shi ya hisa sabon Allah saboda haka duka lada ko guda ba su samu masu yawo cikin masallaci lalura kaza ta same ni ba ni da kaza ba ni da kaza Allah cewa in an ka gama sallah in kuɗi aka bi dafan ta shiru fil ku ta da masallaci ku ta yi kuwa can cikin uwa duniya wabta gomin fadalillah ba a hana bi da kuɗi ba amma ba masallaci ba ba a hana bi da kuɗi ba amma ba masallaci ba masallaci duk abin da bai shahi ibada kawai ba ba a yi ne masallaci ba a sai cikin masallaci ba a sai su cikin masallaci ba a bara cikin masallaci ba a roƙo cikin masallaci duka wannan sai dai ayyukan addini kawai su ɗaya aka keɓe masallaci don su sai aikin addini kawai wannan shi ya bambanci tsakanin addinin musulunci da wani wanda ba shi ba wala hakam wala islam wato musulunci jama'a duniya wal akhirah ya hada duniya da lahira fasara hukuma huma a wajen musulunci da hukuncin bidan duniya da hukuncin bidan lahira fi shari'a shari'a wahidun duk gudana musulunci na nan kula da bidan kuɗi bai mance da shi ba don kaji ya ce a ta sama masallaci a ta yi masallaci amma musulunci bai hana kuɗi ba da ya ƙoƙari a ga masalla in an ka gama sallah kowa ya ta sama hanya ta halat wadda allah ya halitta mai ya yi kokari ko ya samu kuɗin da yawa don ya toshe lalurori ne wa kullu amalin kowane aiki fil islam a cikin musulunci yana gudana alamu kuta da kowane aiki cikin musulunci da aka gudanar da shi'a alamu kuta da a shari'a gurgurda yadda shari'a ta ce to ibadatun wannan ibada ce bila udula saboda haka babu hutu fil islam a cikin musulunci a musulunci ba a cewa don ranar jima'a ta ba a bida kuɗi a'a ana bida kuɗi ko ranar jima'a babu hutu a musulunci illa bi kadar ragaba sai gwargwadon bukatuwa wal haja gwargwadon bukatar jama'a kun gani a musulunci wato koyaushe ana iya ba da hutu in mutum na aiki ana iya baka hutu a abin na wanga sati ka te ka yi lalurorinka da sun ka gitta maka jibi kuma wani sati in wata lalura ta gitta kuma sai a baka ka ce ka yi wannan lalurar abinda babu cikin musulunci a kebe wasu ranaku a ce hutu na gaba ɗaya ba a aiki cikinsu to wannan a musulunci babu irin wannan in ka ganai musulmi na aiki da shi ba musulunci ya zo da shi ba wata al'ada ko wani addini ya zo da shi amma musulunci babu wadula wato babu hutu a cikin musulunci illa bi kadari ar-ragabati wal haja sai gurgudun bukatar jama'a bi khilafi baqil adyani sabanin sauran addinai da ba na musulunci ba fasabtu inda yahudi muharramun fihi al-amal asabar wajen yahudawa haramun ne ayi yi aiki cikinta wato wajen yahudawa ba aiki rana asabar eh, abin nan illa eh, abin nan eh, illa al-ibada sai ibada dai akai cikin rana asabar waka zalika al'ahadu innan nasara haka na ranar lahadi wajen nasara kiristoci su ma ba a aiki ranar hutu na ibada ɗaya aka yi to amma musulunci bai da irin wannan wal Musulmi shi musulmi kullu amalu duka aiki ne idza amilahu bi muqtada shari'a in yayi shi yadda shari'a ta ce fa huwa ibadatun to wannan ibada ce yayi zalika qala Allah ta'ala dan haka Allah madaukin sarki ya yace zkurullaha zikiran kathira ku yi zikiran Allah zikiri mai yawa la'allakun tuflihuna don ku samu babban rabo ai tafuzuna fi jami'a amalikum ku rabbanta a cikin dukkan ayyukanku shi musulunci so ake yi wato kullum mutum ya zan kula da addini ne da ibada ta ce in an ka gama sallah ku ta cikin ƙasa wanta shiru bil ardi wa tagumin fadlillah amma yace kada ku mance wajen sana'an nan wadhkurullaha zikiran kathira koyi zikirin Allah zikiri mai yawa la'allakun hol saboda haka a musulunci da an gama sallah kowa ya hita zuwa wajen ta amma hashi yawaita zikirin Allah wajen bidan nan a yawaita zikirin Allah wajen bidan nan don a san halal a sa abin da a haram kuma a tsaya bisa gare su Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora sun bayyana ta'ala a hurmatul amal sannan Allah ya bayyana lokacin da aka haramta yin aiki ligairi salati inda ba aikin sallah ba ne cikin ranar juma'a akwai lokacin da wato inda ba sallah ba to komi ba a yi fi aljuma'a a cikin yinin juma'a kowa minan nida'i thani shine daga kiran nan na biyu alladhi kana fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kira za cikin kwanuka an rayuwar annabi ila intihai wato cikin kwanukan rayuwar annabi shine a farko shi a abin nan kiran sallah na harko akwai kiran sallah da aka yi na harko to ba shi haka magana ba kiran sallah na biyu wanda liman ka tahowa ya zanna bisa mimbari ladan ya tashi tsaye ya yi kiran sallah to wannan kiran sallah shi aka nihi idan an ka yi shi to haramun ne a sayi haramun ne a sayar haramun ne a yi kowane aiki na neman arziki in dai ba sallah ba ce haramun ne kowane irin aiki ba a yi in dai ba sallah ba ce idan liman ya zo an kai kiran sallah to kowane aiki haram ne wal huduba ya huduba kuma aka yi ta il abin na ita ma haka nan take ila an tuje Allah huduba to qabla sallah har zuwa lokacin da an ka sanya huduba kamin sallah don can harko ba, wato bayan sallah ake yin ta daga baya an kamashe ta kamin sallah ma ila intihai sala sannan da har zuwa sallah ta ƙari daga an yi kiran sannan nan zuwa ƙarewa a zuwa a yi sallah a ƙari ba da an hudu batir hudu ba bayan an ba da an ji ilatil hudu ba bayan an sanya hudu ba ba da sala kun san abin na na can warko wato sai an gama sallah sannan sai a yi abin na a yi hudu ba wa Allah ya ce wa idara a jaratan wa idara a jaratan idan sun kaga kayan sai a hawan ko sun kaga wani abin shagala wani abin wargi haka in faddu ilaiha sai su wace daga wurinka kana hudu ba su wace ila tijara zuwa wajen kasuwancin nan zannan minawa na hurmata bai'i don suna zaton haramta kasuwanci ila ha'is salati fakat haramun ne a yi kasuwanci amma zuwa a ƙare sallah ba su da sai an gama sai da hudu ba sai an kare ba lokacin da ana yin hudu ba bayan an gama sallar juma'a sai a yi hudu ba kamar wadda aka yi ga sallar idi to a wannan lokaci idan sun kaga kasuwanci sai su tahiyarsu su barka ba tare da an gama hudu ba ba wato sai su tahiyarsu sun ada haramci ilanta ha'is salati fakat dunar hudu ba ba tare da sauraren hudu ba ba fa zahabu ila tijara sai su bar kadan su tahe su wajen sana'a <clears throat> wa taraku ka bil khudbati qa'ima sai su baka tsaye a wajen huduba khabrun wato wannan labari ne aka bai amma bi ma'ana annayi abinda an ma'anarsa a baryan haka nan wato ku bar tahiyar ku ku bar liman tsaye yana huduba ku bar tahiyar ku ku tsaya ku saurari huduba ai abin nan mai ma'ana annayi ai idara au tijaratan idan sun kaga kasuwanci au lahawan ko wani abin shigala Allah na cewa la yanfadu kasuwaci wala ya ka kuka kada su barka tsaye ta kaɗu ba kana hudu ba don wani abu ya faru kawai kasuwanci ya sai sun kai wajen kasuwanci bayan an gama sallah annabi na tsaye yana huduba lokacin huduba bayan juma'a take yana tsaye yana huduba duk sun ka tahi sun ka bashi wajen sana'a su sun aza abin da aka ni haramcin magana da haramcin kasuwanci daga nan lokacin da aka yi kira zuwa ga kare sallah banda huduba alhali lokacin huduba bayan an gama sallah take Allah ya ce to layan faɗo kasa komawa cewa wala ya tura kuka ƙa'iman kasa sake barin ka tsaye ta hudu ba kana hudu ba li'anna abin na rahun lil hudu ba domin halartar mutane a wajen hudu ba wato sharɗin Fisa, hati sala sharaɗi na ga ingancin sallah ga mazaba malikiya hudu ba wani bangare na na sallar juma'a saboda haka wanda bai samu hudu ba ba ya samu na ƙasa kwarai ga sallaci ta juma'a ku yi ƙoƙari ku rika zuwa masallaci da wuri-wuri waro ya an roito annahu sallallahu alaihi wa sallama, kana ya hadu annabi ya kasance yana hudu ba yawon juma'a ranar juma'a ba da salati bayan an gama sallah wa qadimat irun sai wani ayari ya zo wa dirba qudumi a adbilu an ka buga ganga saboda tahowa kasuwancin adati kamar wadda an ka saba kun san al'ada ce wanda musulmi sun ka saba a da idan an ɗauko kaya da wani gari an ka kawo da an kawo kamar a shigo gari sai a buga ganga sai masu kayan su tsaya can sai an ji masu sake buga ganga to in sun ka buga na uku dada sannan an haɗa kuɗi kowa ya ɗiba kuɗin da ya ka iya saye da su to dada da sun shigo nan da nan sai a yi ciniki a ƙari a ba su kuɗinsu wannan shine al'adarsu al'adar tahowa a kawo kaya ga gari a buga ganga sai a to a kasa kaya kowa ya kawo kaya ne ya kasa a koma cikin duhun daji cikin rukukan itace 'yan kasuwa kowa shi zama ne ya kasa kaya 'yan an ka gama su ko masu sayi su da sun gama kowa ya sayi in ka sai waɗanga naira goma sai ka aza naira goma wurin in naira talatin ka sai sai ka aza bayan an gama a ce kowa ya gama sayan wanda ya kaso a ce eh sai a buga ganga sannan su masu sayan kayan ga su sheka su shige cikin itace su yi zaman su sai masu kayan ga su hito da cikin itace su diba kowa ya diba ga kuɗin da an ka aje mai an ka sai kaya ne sun yi sai ya ɗauke kuɗi ya ba kaya in sun ka gama wanda ga kudin da an ka saye ba su yi mai ba sai shi baka na ya ba kudi sai su koma su buga ganga su sheka cikin daji su ko waɗanga sai su hito wannan al'ada daga baya ta shigo wannan al'ada daga baya ta shigo lokacin da larabawa suka fara shigowa na afirka inda muke larabawa na tsoron hausawa hausawa na tsoron larabawa kuma suna ciniki to su ka ga al'ada amma dai waccan zamanin annabi da an buga ganga tahowa dai aka yi kowa ya kasa kaya ne ya fake duk suna larabawa su wa junansu amma wanga a kasa kaya a sheka a buga ganga a sheka a shige daji don kakka ga mai sayan kayan nan kai ko in ka taho ka sayi ka aje kuɗi inda kayan sai ku koma daji don kakku ga mai kayan nan kowa na tsoron wani amma ana ciniki to shi wannan shi ko daga baya ya faru lokacin da larabawa na shigowa na afirka to sai ana cikin haka sai wasu mutane suka zo da kaya sai suka buga ganga alal adati ga wanda an ka saba fakara lahan nasu sai mutane sun kaito sun ji kaya kayan ga nasiha gare su ana iya kawo kayan ga a sai su naira guda guda amma bayan kwana biyu in baka sai ga waɗanga ba kana iya sai su har naira goma saboda haka mutum abin nan ko barin sauraron hudu ba yana yi don ya sai kayan nan to sai duk mutane fakarajar nasu lahan nasu mutane sun kai to mina masjid daga masallaci annabi na hudu ba gaira isnai ashara rajulan banda mutum goma sha biyu duka taron masallacin nan mutum goma sha biyu an kabaro mu annabi kowa ya wurin kasuwanci wa ka to sai Allah shi ya dalilin da yasa sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce kasu saki ba a yin haka nan to bai idaka na idan ya kasance wa idza kana tarkul jumu'ati littijara idan ya kasance mutum ya bar sallar juma'a ya tahi sana'a Allah tifiya alfa'idatu shar'iyya wadda cikin sana'a akwai fa'ida ta shari'a mamnu'an an hana ya haka nan haramun ne mutum ya bar sallar juma'a ya ta sana'a in ya zama haramun ne fatar ku halillahi wa ashaddu man'a to mutum ya bar ta don ya ta wurin wani wargi to ya tsananin zama haramun saboda haka duk wani aiki da kun ka sani zai iya hana ku zuwa ga sallar juma'a to ku rabi da aikin nan kowane aiki na idan dai kuna cikin gari zai iya hana muku sallar juma'a ku rabi da shi daɗa balewargi masu ta taya har wani gari wajen wasa don su gano wasa to ku ya tara juma'a ba a barinta ko don kasuwanci bale don wasa watar kuwa wato barin abin na na juma'a lillahawi a shaddu man an ya yi tsananin zama haramun wa in kanati sahaba radiyallahu an anhu ko da yake sahabbai la ya turku na halin lahawi ba su barin sallar jima'a don su ta wajen shagala don wasa kama ya dillo alaihi adamu ruju'ar damiri kama wanda yake nunawa gare shi wato damirin bai dawowa lillahi ga wasa wato yakan dawo ne ga kasuwanci wa ruju'i littijarati faqat yakan dawo ga kasuwanci kawai liya umar hukum don hukuncin ya haɗe kowane irin aiki tunda in an hana ka barin juma'a ka tebe da kuɗi shi da adda fa'ida ta shari'a da da balle wani wargi na daban kaddama sun mata tuqaddama wato hudubatul juma'a sannan aka gabatar da hudubar juma'a ala salati daga sallah wato lokacin da wannan matsala ta faru annabi yana ta huduba yana ta huduba sai an ka kawo wannan kayan sai suwa sai sahabbai duka sun kai wurin sana'a sun aza sallar juma'a da an gama ta to haramcin kasuwanci ya wuce sai duk sun kai wurin sana'a sun ka bar manzo Allah tsaye cikin masallaci yana ta hudu ba shi ɗai sai mutum goma sha biyu da tare da shi to daga ƙarshe bayan allah ya yi musu haɗa ya ce kasu koma sai kuma ya ce a ɗauke huɗuban nan a sa ta kamin a yi sallah don dai a rage wa mutane aiki a sa ta kamin a yi sallah in an kai huɗuba an ka ƙari kamin a yi sallah to da an yi sallah da da kowa ya yi wajen kasuwanci ne an ba shi dama ya tahiya ta zuwa kasuwanci ne bayan an kare sallah bis sunna wato abin da sunna aka gabatar da ita tambihar ahamiyyata ahamiyatiha don a tunatar da mu game da muhimmancin huduba ala baki hudubi salawat hudubar juma'a tana da muhimmanci akan sauran hudubobi misal idi kamar sallar idi Huɗuba tana da muhimmanci amma bata kai kamar ta idi ba kun ita wato bayan an gama sallah take a fahiya fil jumu'ati shar'un amma ita hudu ba ga juma'a sharaɗi na na samun juma'a ka hudurul jama'ati kamar wanda aka ce sharaɗi na jama'a su halarta sannan ayi hudu ba jama'a masu yawa allati da biha al juma'a wa'anda juma'a ke kulluwa da ita kamin ayi abin nan kamin ayi hudu ba liman bai fara hudu ba sai jama'a sun zo allati tattaqidu biha aljum'atu wato wa'anda jima'a take haduwa da suwa wa amma huduru gairiha amma halarta wata abin nan wata ba wadda ba ta jima'a ba mina hudabi cikin gobi wa musu musahabbi na kowace ba in dai ba ta jima'a ba ce musahabbi na mutane su halarci wannan ba amma hudubar abin nan ranar juma'a wannan farilla ce sunna ce wajiba wannan sunna ce wajiba sunna ce mai ƙarfi Allah ya gafarta mana kulka ce ma inda Allah abin da ke wurin Allah mina sawabi na ladar da za ku samu in kun tsaya kun saurari hudu ba har aka kare khairun ya yi alheri na amanu ga waɗannan da suka yi imani ya dara alheri min lahawi bisa ga abubuwan wasa wa min fa'idat tijara kuma ya dara alheri bisa ga fa'idar da ake samu ga tijara wato sana'a fa nabu lahawi gairu abin nan muhakkakon unhwanin da ake samu ga wargi ba tabbatacce ba ne baya da tabbas wa nabu tijara laisa bi mutakhazin wato abin nan laisa bi mahaladin wato unhwanin da ake samu ga kasuwanci shi ko ba mai dawama ba ne wa min huna yi olamu daga nan aka gane wajahu takadimin lahawi huska da ta sa aka gabatar da abin izara au tijarata au lahawa daga nan aka gane dalilin da yasa aka yi wannan takadimi fa inna li abinna fa inna aka so a rasar to rasarwa kaddama ala malikat shi aka gabatarwa akan abinda ake so a riƙe a mallake shi wallahu khairur razikina Allah shine yayyan masu azirtawa yuqalu ana cewa kullu insani yarzuqu a'ilahu kowane mutum yana ciyar da iyali ne min rizkin lahi ta'ala daga arzikin Allah don Allah shine mai azirtawa wallahu khairur raziki to falan ma ta surati suratu lokacin da a suratu sura ta kasance ta dawo tana kira ilal amal bil ilmi cewa ai aiki da karatun da an kai lokacin da yahudawa ba su yi aiki da karatunsu ba an ka kamanta su da misalin jakai sannan mna'u sura tana hani wato tana hana tarku da'a barin yin abin da na da'a wal ittikal da barin jingina bishar sharbil abai mutane su dora jingina cewa ai mu diyan wani muke suna alfahari da wani wanda ya mutu ya yi ibada ta da kyau shi ya mutu su dora alfahari da shi an kace su bari a haka nan an hana su su dora jingina ga darajar babanninsu to ba da abin tasbihi da sura ta zama aikin ta kenan sai ta fara da tasbihi kuma bisigatil mudari ta ce yusabbihu alal wajahil mustamir don ta nuna tasbihin wato mai dogewa ne wa khatama bi kifayatillahi bi rizqi ibadihi tace su hara da tasbihi su ci gaba da tasbihi kuma da zata rihewa tace Allah ya yi alkawari ya amince bi rizqi ibadi ga arzikin bayi ne su dai rike wannan aiki Allah zai ba su arziki hatta la yashgaluhum dalabu har neman arziki ba zai shagaltar da su ani da'a daga yin da'a ba saboda haka idan dai mutane za su yi da'a to Allah shi ko ba zai bar su ba haka nan ya hana musu abin da za su ci to Allah ya taimake mu Allah shi mana karshe mai kyau yadda ka gwada mana karshen suratul juma'a Allah ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki ko wani iri duk wani ciruta da a cikin jikunkunan mu Allah ka gwada mana karshe ne Allah ka gwada mana karshen makiya da mahasada ka ɗaukaka mu ka rinjayar da mu a kansu da daraja wannan sura ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manayiki kuma ka samu yi karshe mai kyawo don darajar wannan sura kuma ka ɗaukaka maka ɗaukaka al'amarinmu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi to suratul juma'a ta ƙare sai suratul um, munafiqun suratul munafiquna wato ta biyo bayan suratul aljuma'a saboda dalilai daban-daban domin abin na suratul juma'a ta hada mutane daban-daban saboda ido ne na al'asbu'i wato na sati kowa da kowa na shigowa don haka da an ka ambaci juma'a sai an ka ambaci halayen hekkan Allah don a san su inda duk aka taro sosai suna shigowa to a san su don a san su a gane su saboda kar shigo cikin jama'a su rikita su a don haka aka biyo da ita bayanta yana cikin dalilan da yasa aka biyo da ita bayanta to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تا سورة المنافقون مدنية وانا سورة تاسوكا أبنا مدينة هي إحدى عشر آية تنادى آية قوم شادية وموضوعها الرئيسي جاغورا أبنا تكي كويوا بيان a المنافقين تنا بيان حالا bayanin halayen munafukai don a gane su wa tana kuran yawa tana bayyana ƙiyayyar da ɓoye cikin zukatan munafikan Allah diddin rasuli wal musulmin diddin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wal musulmin kishiyar manzan Allah da muminai wato wal da musulmi saboda su munafikai ciki suke da su aka tahiya amma tsakani da Allah ba su kamnar duk a cikin tahiyar na wanda an musulmi sun hison kairai. to su munafikai haka suke to surar ta zo don ta tona asirinsu li yu'rafu biha don a gane su da ita fi kulli waqatin cikin kowane lokaci wa maka wa zamanin cikin kowane zamani wa qala Allah yace bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna ya muhammad ya manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam idan ka Allah sun ka taho wurinka sun iya dadin baki kalu sai su ce bai alsinatihin da halussansu ala khilafi ma fi qulubihim bisa ga sabanin abinda a cikin zukatansu abinda suke faɗa maka ba shi a cikin zukatansu ba su sana'a su neman raba kan mutane ana zaune lahiya su taho su raba kan mutane wani ya ce maka kaza baka ga wani kallo da ya kai baka bi wajenka baka ga yana wani dibi ba ai ka ji abin da ya ce ba ya kamnakka na shi yasa ya ka faɗin wannan magana kai na ya gani wurin yi da abin da ya kama da wannan na sharrin munafukan Allah sai su raba tsakanin masoyi da masoyi to Allah ya ce idan munafukan Allah sun zo maka qalu bi alsinatihim sai su faɗi da halussan su ala khilafi ma fi qulubihim sabanin abin da a cikin zukatansu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida lalle kai manzo Allah kake ai na halifu muna rancewa da Allah annaka ya Muhammad lalle kai ya Muhammad la rasulullah wallahi manzo Allah kake kun ga ba kowa bai sa su rantsuwa ba suna ta rantsuwa don ba su da gaskiya Allah ya ce suka ce wallahu ya alamu wato wallahu ya alamu Allah ya sani annaka la rasuluhu kai lalle manzo ne kake Allah ya ce duk ƙarya suka yi wallahu ya shaɗu innal munafiki na lakadibun Allah ya shi da lalle munafikai wallahi ƙarya suka yi sun ce sun shaida manzo Allah manzo Allah ne Allah ya ce ya rance da Allah ƙarya suka yi ba su yadda ba magana baki ɗaya ta suka waɗi lakadibuna fi ma admaruhu makareta na ga abin da suka boye makhalifan lima kaluhu, wanda ya saba ma abin da sun ka faɗa to kun ga yadda ya fara haka munafikai suke za su iya shigowa cikin ku su nuna muku ta da suke saboda haka duk wanda ya matso kusa gare ka yana tema rantsuwa yana tema rantsuwa to ka yi kokari ka bincike hali ne mutumin na akwai alama tuhuma gare shi Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu ittakhadhu aymanahum ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون abin da yasa kun kaga munafikai suna magana suna ta rantsuwa Allah ya ce ittaka a aimanahun junna sun riƙe rantsuwoyin nan nasu matsayin garkuwa wato kariya gare su saboda ba su da gaskiya suna ganin in sun ranci za a yadda da su saboda rantsuwar da suke yi shi yasa suke ta yin rantsuwa ai sutura wato sun riƙi rantsuwarsu ta zama sutura gare su ala a akan dukiyoyinsu wa dima'ihin da jinainansu sun yi rantsuwa ne sun ce sun rance da allah su musulmi na don a yadda da su kada a yaƙe su a karbi dukiyoyinsu da a kakkashe su kuma shi yasa suka yi rantsuwa don su kare kansu fasaddu biha an sabilillah da rantsuwan nan suka yi saddon an sabilillah ay anil jihadi bihi sun ka hana ayi jihadi cikin su innahum lalle su munafiqai sa'a ma kanu ya'malu abin nan da suka kasance suna aikatawa yayin muni ai bi isal amalu a amalahu ai wannan aiki aikin su yayi muni kwarai da gaske saboda haka kun ga aikin munafiqai kenan ba su da gaskiya munafiki wato baya da gaskiya saboda haka baka sai inda ya fuskanta ba magani ne ɗaya ka roƙi allah ya tsare ka daga sharrinsu shi yasa kun ka gani zamanin annabi in ka gane mutum munafiki na akwai addu'ar da aka yi don allah ya tsare ka daga sharri ne kuma ka ambaci suna ne ka roƙi allah ya tsare ka daga sharri ne don ka gane shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu a azumin halƙihi jami'an الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر فلان ابن فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه توسيك كرنت ka عز جارك وجل ثناؤك ولا jalla غيرك sai ka karanta sau uku da sahi yana can yana shiri sai ya yi gina a wacce mata zai yi kawai sai ya ga ta rushe asiri na yato ya gane ka ka gane shi ya gane ka kai na ya wa mina haici kai ko ka gane shi kullum gina ya kai kana wacewa kullum gina ya kai kana wacewa da sahi sai ka karanta sau uku da marice sai ka karanta sau uku to da izinin allah zai yi mina haici ne har ya gama ba zai nasara kanka ba to kun ga saboda sanin shirin munafukai shi yasa tun sannan aka shirya musu addu'a ta musamman wannan addu'a ba ita ɗaita ba akwai addu'o'in da aka shirya don ire-iren waɗannan mutane akwai addu'o'i da yawa Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah wayanda a cikin mu da na waje Allah ya kare mu daga sharrin su kuma Allah duk sharrin da suka kulla mana Allah kamai sai gare su Allah kamai sai gare su dalika wato wannan ai su wa amalihin mummuna aikin munafikai bai annawa amanu bil lisani abinda ya sa ba a gane kansu sun yi imani da harshe sun haɗi da baki su musulmai ne sun makafaru bil kalbi amma daga baya sun ka kafirce da zuciya da baki sun ce musulmi na amma da zuciya su kahirai ne ai samarru ala kufurin bihi sun ci gaba sun doge bisa ga kafircewa su da Allah wato biya ala qulubihim don haka an ka sa abin ruhi an ka ruhi zukatansu bil kufuri da kafirci kullum in suka zanna in ka ji suna baci mutanen kwarai na suka baci alamar da ake gane abin nan aka gane munafukai wala ta'arifan na hanfi lahanil qawli lalle za ka gane su a cikin magana mara kyau duk inda ka ji suna bakan maganganu maganganu da zagi da cin zarafi to musulmi na sukawa duk inda ka ji su musulmi na sakawa babu radda za ka ji sun zanna suna zagi suna walakantawa ga wani wanda ka cin zarhin musulunci sai dai mai taimakon musulunci allah ya ce da annabi za ka gane suka dibi wannan ɗabi'a duk wanda ka gani da ya tattu bina aikin allah ne Allah ya kare mu daga sharrin munafukai wa biya ala qulubin bil kufri wa la yafqahuna al iman su ba su fahimta abinda imani na gaskiya ya Allah ka kare mu daga sharrodin su wa idza ra'aytahum wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim kanahum khushubun musannada يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم كما إن كغني سومنا بكنا to uji buka aji samu to a jikunkunan su za su birge kalli jamaliya don kyawunta sun hito da sifa mai kyau an yi wanka an yi wanki an shaci kai an shaci gemi an gyara takalmi an hito kama waliyan allah nan ko kun makiyan allah allah ya ce wa iza ra'aita wa in ka gansu tu'jibuka aji samu jikunkunan su za ta birge ka li jamaliha don kyawunta sun yi hita kwarai wa in ya kulu kuma in baka san su ba muddin sun ka bude baki sun ka yi magana ta sama alƙaulihin za ka yi saurari ga maganganunsu li fasahatihi saboda suna da fasaha magana su tana da fasaha sun iya magana wa hum asawar madina a can wancan lokaci yace su ne jagororin madina wa ya haduru na majalisar nabi suna halartowa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu kuma annabi ya kasance wa man hadara da waɗanda suka zo wurin ya ujibu na bihaya kilihim suna ganin sha'awar sifofinsu mala an gyara tawayi an hito hita mai kyau in ka gane su a wawaliyan allah allah ya ce amma jikin nan bai da umfani nasu ka annahum ma abin nan ka nawa min izami a jisamihim ka ce su saboda girman kwanansu fi adamin naf'i minhum ga rashin unhwaninsu ka annahum khushubun ka ce shika kai ne da waɗanda aka jingine kun san idan aka yi ruwa akwai itacen da aka azawa bisa sannan aza kaya to itacen na su aka ce mashika kai. Allah ya ce to duk kyawun gane jikin munafukai da ka gani sun gyara jikinsu sun hito kamar mutanen kwarai sun sakku sifa irin ta musulmi irin ta ali sunna na kwarai amma hamina na, hitowa ga da kaga an yi wurin shiri an kai a fada wajen wanga a kulla mu wancan shiri a hita a an shi da an ka an sa a fada wancan abi wancan gida abi wancan ofis banda shiri da mina babu abin da ya shi su ba makaranta za suna ba ba wa'azi za suna ba ba ta'aziyya za suna ba ba ko kasuwa sun kai ba gona ba wurin minaci ɗaya sun kai to an yi wanka an gyara jiki an yi to Allah ya ce to misalin su ka annahu khushubun musannada ka ce su wasu shika-shikan itace na da an ka jingine wa'anda ba su da amfanin komi haka jikin ne yake kyan banza na ka gani gare su amfanin komi ba su da cikin musulunci ka bar ganin su a abin nan suna da wani umhani banda shirin nan da sun kai to babu abin da an umhanin su shiri ko ba umhani na ba kamar kin shika shikan itace musannada ai malatu wa'anda an ka jingina ila jidar zuwa ga gina kun ga shika shikaina na amma ba su da amfanin komi jingine suke ba aikin komi da su ba to haka nan misalin mana haikai suke sun kan iya wanka sun iya wanka a yi wanki a gyara a hito amma ha mina hici an kai ta yi ba aikin Allah an kai ta ba kuma ga tsoron tsaya ya hasabu na kulla sai hatin suna zaton kowace tsawa tusahu wadda an kai tsawa da ita kan da'in fil askari kamar a bada wata sanarwa cikin askarawa in sha da la ko kuma cike wani kaya zaton suka yi alaihin su aka wani ku kamo su da sun ji magana sai aka dibanan dibanan don ba su da tabbas su dora dibe dibe aka suka yi cewa an kai a kamo su lima bi minan min ar-ru'bi saboda abin da ke cikin zukatansu na tsoro suna tsoron an yanzu lafihim ma yubihu dima'ahum kada wata aya ta sauka game da su wanda za ta halitta jinin su Allah ya ce to kaga irin waɗannan mutane ya ce na gane su ya ce humul adu su an ka maƙiyan musulmi ka maƙiyan addinin ka fagaron ka ji tsoron su Allah ya ce da annabi kaga masu wannan sifa to ka ji tsoron su wa'annahum yabshuna sirraka lil kufari in kai yadda kana wani taro sun ka shigo bari magana duk abin da ka san sirri na in irin wa'annan munafikai sun shigo barbadi faɗi fa na yabshuna sirraka su suna watsa sirrinka lil kufari al harbiyina ga kahirai abokan wadanka za su shigo ya annabi na ganawa da sahabbai ne sai su shigo kun san kowane lokaci akwai su ko yanzu akwai su cikin musulmi inda duk ana wani taro na addini na sirri sai su ce ai su ma suna da matsayin da za su shigo amma da sun ji maganan nan sun yi wurin abokan gaba da ita sun yi wurin abokan gaba da ita yanzu in akwai haiki ga wuri yanzu aka shiga mitin a hita minti goma kai wani ko hita ba a yi duk waɗanda aka magana in wani alheri na in wani menene kamin a hito sai ka ga mina aiki da ya ji magana sai ya ce a bashi izini zai kewaya can tole ya ka buga musu waya ya ce ga abin da ake ciki ai muna nan wurin taro ga abin da ake kana gamawa ka hito sai ka ji labari yawa. watsa minahika Allah na ya kun cikin mutane in kun ka gane irin wannan minahiki cikin ku ku kore shi kamar wanda annabi ya kore su ku kore da cikin ku Allah ya gafarta mana yanzu lokaci ya yi nisa ana ta gane abubuwa ina magana da wani mutum ya ce a ma'aikatarsa suna da kwamiti na wannan ma'aikata mutum goma sha hudu ya ce amma sun gane inda duk suka zanna aka yi mitin ga matakin da za a ɗauka sai su ga abu ya watsu ba su san inda ya watsu ba sai sun kai ta bi sai sun ka gane wani da wani na ya ce yanzu su uku ka zanna wasu yi mitin sai sun zartas sai a taho wajen mitin sai a zarta a ci ga abin da za a yi shi kenan haiki ko ya ce ya faɗa masu ba su ya wace an gama to ma'aikatan gwamnati kenan sun ka gane wannan don tabbatar da gaskiya ma'aikatan gwamnati kenan to bale masu addini baka yana nan saƙi ko ina sun ka shiga ba su bari a zanna lahiya ko ina sun ka shiga hitina daita hitina daita don babu komi cikin zukatan nasu banda kabirci da son kayayyaki qatalahumullahu Allah ya ce Allah ya la'ane su a halakahum Allah ya halaka su anna yufakun da kaka ake karkatar da su kaifa yusrafun ya ake karkatar da su anil imani daga imani ba da qiyamul burhani bayan da lalle sun tsayo kun ga matsayin Allah kenan da munafukai wannan magana da kun kaje na faɗi ita an matsayi ne da munafukai abinda kun kaje ya ce annabi yayi matsayi ne kenan shi annabi da munafukai saboda haka munafukai dole ne a yi nesa nesa da su in suna shiga cikin mutane rikici suka kawo Allah ka yi mana maganin su yadda kawa annabi maganin munafukan zamani ne mu ma munafukan zamanin ma Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garuruwan mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya munafukan da a ciki ko Allah ka tona musu asiri kuma Allah ka sa kowa ya gane su kuma Allah ka yi mana maganin su ka mai da manahicin su gari إبليس يا ذا الجلال والإكرام وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو ƙila lawa idan an ka cewa munafukai ta mota da yi ku ta ko kawo uzuri wurin manzo Allah ya saga bin lakon rasulullahi manzo Allah ya roƙa muku Allah ya gafarta muku dukkan burban ku taho ku tuba lawwa bi tashdidi wa qura'a bi takfifi lawwa sai su karkatar da wayansu in dai sai mun tai wuri ne ya mana istighfari to ba mu zuwa ba ku mance ba darasin mu na ƙarshe kusan azumi lokacin da wani mana'iki aka ce ya asiri ne ya toni ya taho manzan Allah shi mai istighfar ya ce kai wallahi ni in gara kwami na da ya bace ya himin zuwa wajen wannan aboki na wai annabi da annabi yake kuma ya to ya shige cikin jama'a annabi amma ya saura kun bisa ga annabi to haka nan suke wai shi a rabe da shi shi wallahi ya gara kwami ne ya himin zuwa wurin annabi ya yi saura kun bisa ga manzon Allah kuma suna nan ciki suna nan ciki saboda ta inuwa ce ta rage ta bayyana ta yi faɗi kowa sai ya kai ya shigo ciki ya sha to Allah ya kare mu daga sharrin munafukai lawawar usan wara aita wa yasudduna kana ganin su suna kau da kai yu'riduna an dalika suna kau da kai game da neman istighfari wa hum mustakbiruna suna girman kai halu min wa afi yasudduna yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim sawa'un أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين masu girman kai ne shi munafiki tare yake da tahiya amma bai girman mutanen da a shugabannin tahiyar kullum su ya kabaci wai ya taho wajen shugaban tahiya ya mai isi gabari a'a ya kau da kai ne wa huwa mustakbir yana mai girman kai Allah ya ce to tsaya ka ji sawa'un alaihim duk da yake gare su asa gafarta lahum ko ka roki Allah ya gafarta musu ba zai gafarta musu ba isa abin usuguni bi hamzati istifham an hamzati wasali fi a asa gafarta lahum ai ko ka roki Allah ya gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko ma baka roki Allah ya gafarta musu ba Allah yana sanar da kai lan ya gafira Allah lahum har abada Allah bai gafarta mana ya Allah saboda haka ko su taho ko kas su taho Allah ba zai gafarta musu ba minahiki wato kahiri na shi yasa kuka ji Allah ya ce bai gafara an yi shirka bi duk wanda ya shirka da shi bai gafarta mai yace su ma munafikai bai gafarta musu ba kuma su yi fari ba har da kai manzo Allah ka roki Allah ya gafarta musu bai gafarta yayi hushi abinda dai ka sa ya gafarta musu tuba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin lalle Allah bai shirya da mutane fasikai al-kharijina an da'ati bai shirya su ga bukatunsu Do wanda ya kauce ba haya Allah Allah bai shirya shi ga samun abin nan da ya kabida Allah ya kare mu daga sharrin munafikai humul ladina yaqulun humul ladina yaquluna asabin su munafikai suna waɗanda ka ce ma abokan su mina ansari na mutanen Madina al-mukhlisina li imanin waɗanda adda imani tatacce masu tacewa ga imanin su amma suna makauta da munafukai sai munafukai su dora yawo gida-gida wasu munafukai sun ce tare da annabi su yawa sun ce wai su sun imani da shi da baki amma su ka yawo duk inda sun ka ga an sauke sahabi ne sai su ta gidan suna cewa kai la tunfiqu ala man inda rasulillah mutanen gada wurin manzo ko ba su abinci kuma sun ce tare da annabi suke in ya toye zanna sai su to gaba su yi zaune amma kuma da sun tashi su yi cikin gari wajen kulla mai sheri sharrin munafiki kenan ya ce tare da ku yake ya rabuwa da ku ya rabuwa da ku amma kuma duk inda ya zaga ya ku yake kulla mai sheri ya ɓaci malaman ku ya ɓaci shugabannin ku ya ɓaci mutanen ya yi musu kazayi ya yi musu karya amma kuma ya dawo cikin kwaice ya ce yake da ku sharrin manahiki kenan manahiki sharrin halitta kenan haka suke wai sun ce tare da annabi suke amma yawo suka yi ya sun ka tashi da wuri nai sai su yi cikin gari inda duk sun ka san ya aje bako sai ce la tunfiqu kada ku ciyar da abinci alaman inda rasulullah ga wayannan da ke wurin manzo Allah mina muhajiri na masu hijira hatta yan faddu ku hana musu abinci ai in sun ka je wasu a masu wacewa har sai sun wace sun bashi ya tafarraku an so wace su bashi bi an ya zaba kullu wahidin minhum kowannen su ya gudu ya koma ila ahli can wajen yan uwa nai wa shuguli ya koma can ga tsohon aiki nai alladhi kana lahu wanda aka gare kabla zalika kamin yayo hijrar ka kun ga dagon kasan da suka dagon kasa wanda suka wa annabi da sahabbai kuma ga su tare da shi sharrin munafikai kenan munafiki sharrin halitta Allah ya ce to munafikai su sharrin da suka yi ya sani walillahi as samawati wal ard taskokin arziki na rahama na sama da na ƙasa na Allah ne bin rizki wa huwa raziqu lil muhajirina ko munafikai sun tai sun ce a ba taimakawa muhajiru Allah shi zai azirta su wa gairi da wani su walakin al munafiqina la yafqahun sai dai munafikan Allah ba su san haka nan ba azu suka minahicin suna hana musulmin kwarai su ci abinci shi yasa za su yi ta yawo sauran ce da Allah wallahi wallahi sai sun dan hanyar da su wani ka samun ce abinci da ɗaukaka sauran ce da Allah sai sun wace ta sai sun tare ta aiki mana haikan Allah kenan to Allah ka tausaya mana munafukai Allah kai mana maganin su kamin su wace mu Allah ka wace su kai daidai da su don daraja sunayenka Allah ka hana musu nasara Allah ka taimaki sunna da ahli sunna ka taimaki sunna da ahli sunna ka wace mina hicci da munafukai. Allah ka gafarta mana yaquluna la in raja'ana yaquluna la in na kuma munafukai na cewa wata tahiya ta annabi ya hita wajen yakin banu almusalaki da annabi ya hita sai munafukai sarkin munafukai ya hita wannan tahiyar mutane na faɗin waɗanda ba su sani ba kamar muna yanzu a ce za ana wurin wa'azi sai wasu manyan mai na kai sai ta wanda bai sani su a wa'azin ka an samu haɗin kai kowa ya hito bai sani ba a taɓa samun rashin haɗin kai ba kamar wanka tahiya da kai sun ka hito to shi na annabi ya hita sai dan ubayu ya hito wa'anda ba sani ba suna ta waɗanda tahiyar ga ka an yi nasara kowa ya taho ashe ashe kowa bai taho ba ga tahiyar malam da an ka te wajen tahiyar nan mutumin nan yayye duwar zai shi hada fada tsakanin jama'an nan biyu na annabi abin nan abin nan al'ausu wal khazaraj yayye bai nasara ba sai ya bullo da wannan ya zanna majalisa ta yi don haɗa an kai da yaron umar ɗan haddabi da wani yaro na mutanen madina to kun san umar ɗan haddabi mutum na mai ƙarhi bawa ko bai mai sai mai ƙarhi iri ne bawa bai mai sai mai ƙarhi iri ne saboda haka yadda kun ka san umar in ya haitu haɗa ba mutum guda ba duk ƙasashen laraba umar na iya faɗa da su shi ɗai duka yana iya faɗa da su su sare ya sare su kuma ya yi nasara da izina Allah don ba taba fada da Umar Umar gehen Umar ya samu rashin nasara ba. kamin zuwa musulunci to saboda haka yaron Umar ƙarhi gare da an ka taba shi ya yi mari lokacin ba ana mari ba sai da ya dadu sun kare sai an ka kama dan ubayi labari yana zaune shi kun san ah, cikin kabila khazara jaki ah, to kabila sota wadda an ka bugi yaron ciki sai ya danna majalisa yana cewa la'in raja'ana wallahi in mun ka dawo min gazuwatu bani almusalaki mun ka dawo daga yakin banu almusalaki qaumul abin alharisu ibn abi mutanen harisu ibn abi dirar wa huwa abu juwairiya shi abin harisu shine baban juwairiya jawairiya zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam to ta shajara almuhajiri na wal ansar a faɗa ne ya auku dan rikici haka tsakanin sashen muhajiruna da sashen ansar wa balaga dalika abdullahi bin ubay sai labari ya kai ma dan ubay wa qala sai ya ce ma sahibna muhammadan illa bi wujuhina babu abin da ya samu ka kawo muhammadu madina sai don ɗashi ta marin huskokin mu yanzu abin da ya faru kenan shi yaron umar shi ya mare yaron mu wallahi babu abin da ya samun ka kawo muhammadu garin ga sai don nan shi ta barin kubatun kun yana nan kunshe da abubuwa da yawa bai samu wurin haɗi ba yau ya samu wurin haɗi sai ansaru na, yana faɗi suna jijjiga kai sun ji abin da ya faɗi wato eh, kamar ya yi daidai da abin da an ka aukar ya ce wallahi ma matsaluhu wallahi babu abin da an misalin su damuwa wato su bakin ga damu ansar illa kama kala ka'il sai kama wada mai magana yake cewa sammin kalbaka ba karinka abinci ya ce yake ba in ya koshe akuluka kai zai fara cizo dada mun ba su abinci sun ci sun koshi wallahi duk sai sun mamare kun ga mina hakiki ne ya samu inda zai shiga sai ya ce ama ku saurara wallahi la'in ana ila madinati wallahi in mun ka koma garin madina la yukhrijan la azumin min hal adalla duk wanda ababba wallahi sai ya haida wanda aka rami wanda aka kaskantacce cikin madina yana nuhi annabi aka kaskantacce ya rance da Allah yanka dawo madina yana ta ashe ɗane na ji ne babban ɗane abdullahi ya ji shi amma shi abdullahi bai kai ƙara uba ne wurin wurin manzon Allah dana mai ladabi kun san dana ƙwarai bai ƙara uba ne saboda haka bai yi ƙara te ba amma ya yanke makai ne hukunci ya yanke hukuncin magana gada ba bai faɗi ya wallahi lahira zai kwana shawarar da yanke amma bai faɗa ma kowa wadda manzon Allah bai bari to shi dan ubayu bayan ya faɗi wannan magana sun maƙalar ƙaumi sannan ya ce mutane ne ma za fa altun bai amfusu ko me kun ka aikata ga kawo ku ba na ce muku kori bakin na ba kun kake kora su kada an zalta muhun bila da kun to ga kunan hakika kun sauke su garuruwan abin nan yanzu gashi nan abin na abin na fasamti uhum kun ba su jin daɗi kun ba su jin daɗi fi amwalikun da dukiyoyinku kun raba dukiyoyinku kun ba su ko na ba gidajen ku kun ba su amma ku saurara wallahi law amsaktum anhum fadala ta'am da saura abincin ku da ka ragewa kuna ba su da kun rike abin ku ba ku ba su ba kun hana musu abinci su yunwa ta kai musu ko ina la tahawwalu min indikum da sun tashi sun ba wurin ku fala tunfiqu alaihim ka ku sake ba su gudunmawa hatta yan fadu har sai sun wace min haula muhammadin ku hana musu gudunmawa ai in sun ka jiwa sun ka gudu su bashi su bashi da shi kadai an huta da shi kan ku sake ba su abinci fa sami a dalika zai dabi na arkama ko wani yaro karami zai dabi na arkam sai ya ji wannan magana radiyallahu anhu wa balagahu ar rasula wa balagahu rasula sai ya kai wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yana zaune majalisar dan ubayu kaji abin da ya ci to ya shigo to ta tsaya caye ba sai ta shigo to ku hada mata abinda musulunci wato abinda ake cewa musulunci e ku hada mata abinda ake cewa musulunci wato mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah kuma muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam ku gaya mata ta ji abinda na ce wato musulunci abinda ake cewa musulunci shine mutum shi yarda da allah subhanahu wa ta'ala ne abin bauta ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzan allah wato kenan shi ke karɓi doka daga allah zuwa ga manzan allah ke yarda da wannan to idan ke yarda da wannan ke ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ke zama musulma za ki ta yi tare da musulman da suka zo da ke sai ki yi wanka na musulunci idan aka yi wanka to za a yi sallah a zuhur za ki sallah a zuhur da lasar kuma yana da kyau ke rike bakin ki kakkice abinci sai yan an jima tare da musulmi yana da kyau haka sai an jima tare da musulmi a ita ka cewa tana son canji ba ku ka cewa eh, suna ba in tana son canjin suna ita ka faɗi Alhamdulillah, masu sauraron mu a nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu.